kowa zauren VOA. Har yanzu muna ƙasar Ghana inda mahalarta zauren ke tambayoyi akan yadda mutanen zangonni shida da ke Ghana za su iya samun shaidar zama 'yan ƙasa. A yau za mu tashi ne a inda mai shiga tsakanin gwamnatin ƙasar Ghana da mazauna zangonni Abdullahi Banda zai ci gaba da amsa tambayoyi. Honorable Abdallah gare ka. Wayanga masala ko ko wayanga masaloli mun yi ta fuskantar su amma a wurina mu dinga samun hankuri. In ka je passport office kan nan ka gaya mini ba yan passport officers kawai ke wurin ba akwai yan migration officers su kuma suna wurin shine akwai yan sanda su kuma suna wurin akwai yan national security su kuma suna wurin shine akwai ma'aikatan passport office su kuma suna wurin don shi wayanda suke saran yin tambayoyin nan su yan immigration officers ne don suna wanga tambayoyi don su san kamar watakila takaddun da kake da shi ko ko ansansin da kake bayarwa danganin tambayoyin da yake yin nan an kan nan mi kake yake don shi misali an ka tambaye ka ina ka fito ni ka tambaye ni na gaya maka kamar ni abu na fito an ka tambaye ka ina ka fito ni an kara na fito an ka tambaye ka ina na fito oh na fito Najeriya ne wannan dai sun samu wani dare-dare a cikin maganan ka don shi kan da na faɗa zaman citizenship bai dogara kan kabila ba koko bai dogara wani irin lugga mai shin nan ke gayawa ba citizenship ya dogara kan doka ne shine batun hulanawa kuma batun enlistment din shine matsalan da ka gabatar kamar ana saran damu su fulana wannan wannan kuma is unfortunate wannan da akwai hanyar dokar da za a yi abi wayannan mutanen nan a deal da su according to what the law is saying ina samani shi yutun fulana wannan yana saran kira ne yana saran yi mini jawabi danganin matsalan da time shi no yake gani haduwa ne ba mu samu hanya mun hadu ba amma na taba gaya mai mun taba fira kamar kowane lokacin da zai samu a ofisina ya zo mu zauna mu tattauna mu san hanyar da za mu da shi muna maganan ga mu duka mun san asalin tsohon mataimakin shugaban kasa aliyu mahama asalin shi a hausa ne asalin shi kan da muka sani a hausa ne amma wani lokacin da ya wuce shi shi ne mataimakin shugaban kasa mu kuma sani kamar second lady mu aiba fulla ce koya yau ita ne second lady na the whole of this country don shi abin da zan gaya a katece a takece ne magana da kuka kawo mini magana ne yake da damuwa amma akwai mafita don shi a ofisi na mun yi niyya mun je mun gan director of passport mun kuma je mun gan manya boss na ncc mu da ita mun zauna mun yi magana mun yi niyya mu je mu gan boss immigration eh, service don da muka je wurin boss passport office wanga shawara ya yi da ni don muka gan yan immigration service muka gan yan national security muka ga kuma gan yan bni bureau of national investigation don wayan ga mutanen nan su ko lokaci duka su suke waran su suna ya tattaunawa su san hanyar da za a bi in wani ya zo a bashi passport ko ko a renew passport in sha bashi don shi wayan ga mutane duka mun je mu gansu mun je mu gansu mu zauna eh, eh, mu yi zama da su mu san hanyar da ya kamata mu bi wayan ga ababai duka ya fita waran abin da ni a wurina ya kamata mu yi sosai shine public education mu da ncce da passport office mun zana wani proposal ma mun je mu ba director of passport da ministry for foreign affairs don mu zauna mu san irin public education da ya kamata mu gabatar don mutane su fahimci wane ne don gana wane ne ba don gana ba abin da nake son roka ko roki eh, broda na ya tun abin ga maganan shi akwai wanda suke zuwa nan sunnan bayan gana ba ne misali watakila ba wangare from ivory coast ko ku burkina shi ya zo nan to ya san kaman akwai wangarawa nan shi ya bi kan wani ba wangare kamar o lidi na je nemi passport wannan abu abu kuma yana saran kawo damuwa amma masala masalanmu masalanmu asalin shi guda kuma ne an ka dauki kamar ba'ar ne ba'ar ne an san kamar arna dai ba su da iri koyina kamar ka doki ba wangare ko ku hausa ko ku musi wangarawa akwai waransu burkina musi akwai waransu ibin burkina shine ya sunan shi ba moshe akwai wurin kuma burkina amma ka doki bato ne sun nan ba irinsu ko ina don shi mai shi nan ya je warin an ka tambaye kewo ina ka fito in ya ce kamar ni kuma shi na fito ko ko a santin rijin na fito ba su samun samun matsala da shi kamar in ka ce kamar ni ba moshe ne kuma shi na fito wurin nan ne matsalan yake amma da suke wannan watakila a wurina ba su fahimci abinda doka on citizenship nan ke gayawa ba shi yasa na ce kama akwai mafita mafitan nan one ya kamara a samu public education manyan-manyan da ke jagoranci hukumai da suke dubawa don wani ya samu passport na misali passport office da immigration da national security uh, ministry da sauransu muka meet muka samu haɗin kai da su ina samani wanga problem mun samu mafita a kai amma abin da zan gaya karshe ne bai kamata ka dubi kanka kai ba dan gane ba ne ko ko wani dan gane ne fiye da kai no kai dan gane ne don kan da na fada a cikin citizenship act nan wane ne dan gana akwai bayani a cikin wannan citizenship act nan don shi kan da lawyer ya fada in kana son a copy kai ka je kan net ga guda yana tare da ni kan net ma na je shi na download ga shi wuri na kowane takardar da kake son duka in ka je kan net ka samu in kesin kotu ma ne in ka je kan net ka samu don shi zan plead kowa da ke nan musamman sarakunanmu da limaminmu mu dinga samu copies of wanga takarda citizenship act nan in muka karanta ba mu fahimta ma mu bari wayansu karanta su yi muna bayani muna da loyoyi da yawa a cikin zango muna da wanda suka yi da ilimi suka je sku suka karanta sun samu fahimta she su yi muna bayani mu san abin da ke tafiya ko ko abin da ke cikin wanga doka da constitution mu na 1992 magana na a takaice dai shi kenan zan zauna na akwai wani questions da za a tambaye ni na shiri na amsa wayannan questions ne mm. very true reflections ya da institutions da ka je kamar immigration passport office amma na ga kai silent on kana card eh hisa na ka address domin yan eh, uwan mu wayan su an musu card daga baya kuma kaman su je kuma su gamu da abin ga immigration officer shi su karbi katin su hannunsu e, eh, da kuma wani kuma kaman kan da na gwada ah, shi kuma an haife shi a kira ya have fito from a big family in Accra ama he stayed outside da is a ya je a gana card I refusing well maybe be here express can sosai ba amma na ga kuma matsala ne wurin wajen gana card domin when one issue mus daga ba kuma she a collect back shi kuma yana da dokan shi na majalisa in ka je nemin gana card akwai wani tambayoyin da za su yi ma wani irin takarda ne kai kai da shi kamar website ya kara koya passport aha passport zai e vouch ha don shi in passport ne in baka da passport kuma in ka samu mutane biyu mutane biyu su zo su saya kamar o oh, lalle sun san ka kai dan gane ne ga wurin da an ka haife ka ga sunan naki parents ka don shi in an ka samu wannan information ya kamata eh, gana kadin nan a baka amma bayan wanga information duka baka samu gane card nan ba akwai process da kama da ka bi akwai complaint na koko petition da za ka yi in ka yi abin ga petition nan ya je gaban yan manya ya ya je gaban manya sannan su zauna su duba maganan nan in lalle ne ya kama a baka gane card nan an baka gane card don in ka duba tarihin kotunmu zai yi karfi court ta ce kamar wan ba dan gane ba ne da wanka ce kamar kai ba dan gane ba ne yana da implications jewa yana da security implications jewa kai ba dan gane ba ne ina ne kasanka ina ka fito ina za a je da kai watakila ma in misali asalin kama burkina ne yau mahaifiyanka nan an ka haife su kakanninka nan an ka haife su burkina ma baka san wurin ba ina ne za a je da kai a cikin burkina shi ka zama stateless don shi kotu mu they are very reluctant and hesitant in saying kaman kai ba dan bane don shi ka duba cikin tarihi mu case ne je court duka na batun citizenship one out of ten suke saran succeed su ana declare su yan gane ne don court ba ta sun ta gaya kaman kai ba dan bane in order to declare you stateless don shi batun Eh, gana card nan kuma mu duba cikin dokan nan akwai process nan duka a cikin dokan nan ina akwai matsala ne akwai hanyar da dokan nan zai nuna ma shi ka bi kan wannan processin nan shi matsalan da kake da shi shi ka samu mafita kan wannan matsala honorable mun je bayanin ka batun passport da gana kadin nan eh, ka ce ka encourage mu mu dukan nan mu samu citizen act nan matsala babban matsalar da muke da shi ne da ka kai wurin ba a baka dama ma ka bayyana ma kanka ne wannan matsala ne domin me wa'ansu mu dai mun ya mu explain ma kanmu mun da ma za mu yi mu explain kan duk da an ce maka kai ba dan gana ba su ma sauraron ka kuma that is the one point about passport shi gana kadin nan mun sa akwai process in me she deny akwai eh, challenge form da ya kamata kai an ce maka su ba they are not even prepared for you because you are from the zongo community or ko kuwa kai dan fulani kanto dan fulani ne this is what we are in dai ana ba mu dama ne mu go through processing na da kila ba mu zuwa nan ma muna challenge wannan issue sama muna bukatan waye hankulan mu yana da muhimmanci kwarai da gaske shi yasa wanga magana zuwa ga kawunan mu ne mu shugabannin zango bayan haka wurin cewa kamar wane ne ɗin kasa lauya ya bada bayani wai ɗaya daga cikin iyayen mai shi ya kamata mai shi ya zama yar kasa ko ɗan kasa to akwai wani fahimtar da akwai shi idan in aka ce haka ina gani kama a akwai wani kabila ne da ya kamata wannan kabila ya kasance babanka ne ko kakanka ko ummanka to amma cikin wannan aktin da shi ya ba da bayanin idan in kana wanga kasa ko wanda ke wanga kasa aka samu yancin kai dan kasa ne to wani wurin waye hankulan mutane ya kamata mu karfafa kan wannan kwarai da gaske sa'an nan dan wasan dauna ya magana cewa kamar waka ka kira sunanka wani abu kasi ne ko wani abu kano ina gani suna bai da alaka da zama dan kasa misali ga hoton babana babana su ne the first batch in Ghana Police Force. He was part of the Gold Coast Constabulary. He was part of the Kenya da suka je Bema. Amma sunan da ake kiran shi ne bawa Hausa. Shi yasa suna bai da alaka da kai kai dan kasa ne ko kai ba dan kasa bane. Domin na da wa'ansu suna sunan kabila ne. There is no way zaka ka guje kanka tare da wannan. Misali family ne ne mun shine Diko. Original cikin Ghana ba Diko. Amma ni dan Ghana ne. So idan ka kira ni Diko bai da na cewa kamar ni ba dan Ghana bane. Amma suna ma nan magana na suna bai da alaka alaka direct da cewa kamar kai dan kasa ne ko kai ba dan kasa ba ne thank you so much assalamu alaikum <clears throat> naji uh, honorable ka ce ka samu meeting da uh, director of passport cewa in ya zo in aka zo aka samu wani matsala aka kai gare shi zai iya study matsalan nan ya ya bara ba mishi passport ko kuma hana mishi okay this is a situation whereby director of passport ya assigned mutumin ga ya cancanci a bashi passport passport ya te wurin printing room printing room suka ce kamar wanga bai kama da ganiyan ba aka dawo da shi back aka rufe wannan case to immigration wannan ya za yi da wannan magana that's one secondly in ka je wurin takardar aihuwa for instance spellings of names ni yanzu sunana muhammad amadu Amadu na is a-m-a-d-o-u sha ce no ba mu yi musamman wannan suna saboda is a french spelling i think in an duba kirana ko kuma kana nake an san kamar original na tushe na wani wuri ne baby babana da ya zo nan ya keep sunan shi with that spellings sai sa mu duka generation na mun doki wannan spellings na all along sai sa ba mu ya musake ka gane ko kuma think sunan sunanka property ka ne you decide how to spell it yanzu mutumin chinese haka zo ka fi shirin ga yaje pas eh, wurin takarda fa sai sunan shi chingon li an ce kamar ba sunan gare ne. ka gane ko hodna ba duwa mun da wurin kuma Da waɗannan tambayoyi na Muhammad Ahmadu za mu dasa aya a yau a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da abokan aiki na a Ghana, Ridwan Abbas da Hauwa Abdulkarim da suka jagoranci shirin ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.